الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الفاتح الخاتم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده الأديم ورضي الله عن أصحابه وأهل بيته وأنصاره والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين alhamdulillah yau gashi mun zo za mu karanta hamziya na sharafuddin abi muhammad abi abdullah muhammad bin sa'id al-busiri wanda yana daga cikin ɗaya wanda ya fice a yabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam dukkan salihan bayan allah auliyawo sun amince sun ɗauki wannan yabo nasu na manzon Allah da muhimmanci fiye da komi na daga cikin muhimmancinsa maulan na tijjani radiyallahu ta'ala shi da kansa ya ɗauki hamziya har ya yi mata sharhi ana kiranta irshada ta rabaniya maulan islam shi ibrahim a kowane lokaci in yana maulidi yakan karanta littafin imamul busiri wanda ke karanta baudatul madihi da kansa da himma irin tasa da zabura a cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama yakan karanta ita kuma hamziya alhamdulillah tarihin muhammad eh, abu sa'id muhammad eh, al-busiri shi mutumin iskandariya ne a ƙasar masar masallacin sanana iskandariya saboda wata karama da allah ya bashi ne ga mazan allah masallacin an kawata shi a duniya na daga cikin wuraren da ba ma musulmi ba nasaran duniya suna zuwa suna ziyarar wajen an rubuta alburdan nasa da ruwan gold saboda ya yabon zan allah ne malamai sun ba da tarihi cewa ya yi ce a rayuwarsa ba zai komi ba sai yabon murna Allah an tuna alburda ya faɗi wani magana can yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa a ce wasu ila zatihi ma shi ta min sharafin wasu ila qudrahi ma shi ta min izami amma rabu da ilmi fihi ko bashar wato ka danganta ma manzon Allah zuwa zatin annabi duk abin da ga wannan ɗaukaka ne ka danganta ma ya fi haka wasu mai laƙa da shi duk abin da ga wannan abin alkadari ne ka danganta ma annabi kai kuskure ba ka san kuma ya wuce haka amma kuma sai gargade ka karka je garin neman annabi kuma ka wuce gona da gidi mablagul ilmi fihi matukan sani a annabi dai karka wuce cewa shi mutum ne har ta je garin na nasara garin girmama isa suka ce dan allah ne to dai kai wannan mamaru ga dami fiye annahu basharun to muhammadun basharun wale laysa karba bashari mutum ne amma ba kamar mutane sai fahimtar tasa ta dauke ya rasa abin da zai faɗa sai ya ji a kalami sai ya kwanta ya bacci a cikin baccin sai ya ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce imamul ya karasa yabona da kake yi mana ciyar ya rasulullahi me zan faɗa ya ce to ka cewa hairu khairu na lahi Muhammad shi ne yan halittar Allah baki to ya kare wannan alburda sai yana zaune yana tunani to kuma me zan yi a rayuwata me zan yi a rayuwa ya yi tagumi haka sai wata rana wani ya zo ya same shi sai ya taɓa kafaɗansa ya ce kai fa yaya sai ce kai fatar karuki ya karɗan ya sama amfana wa da ta to kaga ashe tagumin nan da yana neman mai masa buɗe cewa kai wannan zai rora kan haka shi ne wannan hamziya da za mu karanta yana cewa kai ƙarar ɗin ya kal an biya ya sama an ma ɓawala ta sama lam yusawu ka fi ula ka wa hala sanan min ka nuna hun wasa nawo innama masalu sifati kalin nasi kama masalan yuman mawu an anta misbahu kulli fallin amma tasduru illa an lau'ikal alwawu yana cewa ya rasu ka yi rasulullah kaifa la'anta yaya annabawa ta ƙaruki ka za su samu hauhawa irin hawanka ta yaya za a yace annabawa su samu ba irin naka abin da ake ce ma annabawa Allah subhanahu wata'ala a cikin halittarsa duka babu kamar dan adam yana cewa lakar karam na bani adam fadlallahu ala kathirin mimman halakna a cikin yayan adam din babu kamar annabawa annabi ya fi kowanne to annabawan nan su dubu ɗari da dubu ashirin da hudu jimlatan ɗinsu a cikin dubu ashirin dubu ɗari da dubu ashirin da hudu nan aka ware ɗari uku da goma sha uku aka ce musu mursalai wato waɗanda allah ya aiko gare su su isar da manzanci wato annabi mursali wanda Allah zai aiko mala'ika jibril ya zo jansa da saƙo amuru da nahayu an hana kaza an hori kaza da su 313 ne sauran kuma dukkan su annabawa ne kawai Allah ya san su a su kuma sun fi waɗancan sauran annabawan daraja saboda an aiko su da amuru da nahayu sai a cikin 313 aka ware mutum biya a cikinsu aka ambace su ulul azmi sunan annabi nuhu sai annabi ibrahim sai annabi musa sai annabi isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin su Allah ya bashi shi martabarsa dan ya kira annabi Musa ya ce innahu kana abdan shakura bawa ne mai yawan godiyan Allah idan ya zo kan annabi rama sai ce allah ibrahim khalila ya zo kan annabi musa sai ce wa kallama allah musa ta kalima da an zo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya haɗe duka gaba ɗaya to dukkan annabawan nan jumlatan su dubu ɗari da dubu ashirin da hudu da mursalan nan da ulul azmin nan guda biyar dukkan su annabin su annabi muhammad shi ne annabin su gaba ɗaya shi ne shugaban su za a kamface shi imamun mursalina Fatima nabiyina wa babul mursalin to dukkan annabawan nan ya za su samu ɗaukaka irin daukakan ka ba za su iya ba ba za su iya hauhawa irin inda ka hau ba ya sama amma ba wani ta sama ya wanda yake sama ne sauran sammai ba su yi gasan daukaka da shi ba sama ai yana saman komi to saman ma akwai saman shi in ka je saman farko ai saman biyu na kansa ko na saman sa in ka je na biyu na uku ma na saman sa in ka je na uku na hudu na saman sa in ka je na hudu na biyar na saman sa in ka je na biyar na shida na saman sa in ka je na shida na bakwai na saman sa in na bakwai ma shi na saman sa to annabi shine sama'u an togal fogal ka'ina ce sama'u sama ne wato kamar yadda muke ganin sama da ƙasa haka annabawa suke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana baka labari duk wani annabi ko min martabarsa ko min matsayinsa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sama ne akan sammai sai na cewa lam yusawu ka annabawan nan ba za su taba daidai da kai ba ya rasulullah sai alaihi ka a cikin daukakan ka daukakan ka nasu Allah ne ya gaya mana idan annabi Musa ya yi magana da Allah sai mutum baya ya aka yi magana shi ya ce yana son ya ga Allah ya magana da shi ko ko Allah ne ya kira shi da ya ji daɗin maganan Allah sai ya ce ka rabbi arini anzur ilayka Allah gwada mini kai kanka Allah ce lan tara wani kai ba za ka gani ba can da Allah ya aike shi isa bila fir'auna inna wa daga sai ce rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hal uqdatan min lisani mm. waj'al li wazira min ahli ko hadde inda ya kai karshe ne shi ko annabi da aka noma tambaya yi ba sai aka ce alam na shara na ka sadaraka ya yi maka kirgin ka ba ko lana an ka wuzaraka maka ɗauki dunnoyi da yake bayan ka warafa ana laka zikiraka ka ula din ke mun ɗaukaka ambaton ka gare ka ma'ana iza zikirtu zikirta mai duk inda aka ce Allah sai an ce Muhammad saboda ga annabawa duka su daidai da kai ba a cikin abu don sanin haske min ka naka halin munahum ya tsare munahum kuma bayan su ba za su iya ganin hasken ka wasu na'ura ɗaukaka wani annabi ne ya je wajen Allah suka yi zance da shi wani annabi ne Allah yake faɗin bayan da aka yi sun madana fata da lafa kana tsaba kausai ne au adna a haila ila abdihi ma fa auha ma ka zabar fuadu mara har Allah wa yana ce ma annabi kaman ba Allah ba usujudu waqtari isu da zo nan kusa masoyi zo nan kusa zo nan kusa duk maganar da aka yi da annaba musa ma da ya sa magana da allah a ƙasa aka yi fa allah na can inda yake ƙasan ma da aka yi magana da shi ya me ya narke kuma ba wai ganin yayi ba an ce ba zai ganin bane to sai annabi allah yana ce mashi ma ka zabar fu'adu ma'ara afa tumaru da ko alamara annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani din nan ba ƙarya bane ya ga abin da ya gani hmm. wanda imi idza hawa ma dalla sahibuhu wa ma ga wa ma duba da hawa in huwa ila to shine yace sanan haske minka da gare ka halin nan ya kare kuma bayan so sana da dafaka hmm. inna ma masalu sifatika lin nasi ka so annabawa jakadunka ne annabin ya zo jakada ne ga manzon Allah idan ya zo kamun ya tafi zai gaya mutanensa za a samu wani annabi a karshen zamani mm. annabin nan shi ne kaza shi ne kaza to su annabawan nan da suke sifanta ka ba su ka ba masaru sifatika suna sifanta suna kwatanta sifofinka ne linnasi ga mutane wani irin kwatanci kama masalar nujuman ba mm. kama yadda ruwa yake kwatanta tauraro mm. yanzu aka yi farin wata da taurari in ka sa ruwa a kwano kalkal in ka dubi ruwan ba za ka ga tauraro ba ka gan shi a ciki ko to haka tauraro yake ba za ka ga watan a ciki ba to ga dai tauraro mai haske amma baka san kaifiyarsa ba ga tauraro amma baka san kaifiyarsa ba to haka nan su annabawa da suke ta faɗin cewa annabi zai zo annabi zai zo annabi zai zo kamar yadda ruwan nan ya kwatanta tauraro a sama haka suke ga amma ba wanda ya san hakikanin muhammad Mm. da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ya'rifu ni haqiqatan kai rabbi ba wanda ya sani hakikanin sani sai ubangiji mm. ya rasulullah anta misbahu kulli falli kai ne fitila na dukkan fifiko mm. amma ta tasdurul alwa duk wani haske da ka gani baya hauhawa illa an lauye ka sai daga haskenka Allah ya shi Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbah wallahu nuru samawati Allah shine hasken sa mai sai ce wal alli da ƙasa misalin nurihi misalin hasken sa to hasken wa ake nufi nurihi hasken sa masalu bai ce masalu Allah ko laisa ka mislihi shehu <laughs> Allah laisa ka mislihi shehu don ka duba mai ashaba zai ce min nurihi din nan yana nufin hasken manzon Allah da yan ka ce masa nurihi Allah bai da misali da ya saka misali shi yau to zaka ji wani yana cewa arshun wa kursiyyi min nurihi kaza ka samal ardu min juz'ihi kaza qalamul lahu min balihi wa usul kulli wa rahmada dukkan kaunu gaba daya duhu ne gaba daya duhu ne zuwan manzon Allah shi haska gaba daya yace to dukkan wani haske yana hawhawa ne Allah an launinka daga hasken ka ya rasulullah in wata ya haske hasken ka ne in rana ya haske hasken ka ne muna kuma na kasan su ya haske hasken ka ne ya rasulallah لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن حال آدم الأسماء لم تزل في لمائل الكون تختار لك الأمهات والآباء ما ملت فترة من الرسل إلا بشر قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتسمو بك الياء وبعدها الياء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ذات الألوهية حقيقة الإنسان لك ناكني سن النمي عالم الغيب دك أبنجي مثلا جيبي ودك من سني لك سني منظر الله صلى الله عليه وسلم لي har ma sunayen da annabi adam ya sani da Allah subhanahu wa ta'ala cewa allama adam al-asma kullaha summa arlama al-malaikatu wa qala ambuni bi asma haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana qala ya adam ambihim bi asma'i kai na adam ya samu wannan sanin daga ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina na gane lokacin da ubangiji ya gama halitta ya yi programming din su ya san wanda zai zo tun daga farko tun daga annabi adam har karshe mu dinnan lokacin mu yayi muka zo yanzu program din ya zo kanmu program zai wuce mu nan gaba Allah ya san mai sa ya san mara sa ya san kowa da ya tajalli akan kowa abin da ya ce alasu bi rabbikum alasu bi rabbikum ni ba ubangijinku bane in ba don annabi Muhammadu ba wanda zai samu amsa ba wanda zai samu amsa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ce bale ulul azumi suka ce bale manzannai suka ce bale annaba suka ce bale waliyai suka ce bale gwargwadon waɗanda suka bi imani ne muminai suka ce bale musulmi suka ce bale sauran kuma suka ce bale ne ko balo ne kuma ne haka ne to ashe kenan idan an zo maganan gabatar da annabawa sai ka ji Allah yana ce wa annabi khatimun nabiyyin in an zo maganan karman alkawari inda za a yi magana a ilimi sai ka Allah ce wa idza khazna minan na misaqahum wa minka wa min Nuhu shi ne farkon mursali amma wajen karban alkawari can da aka je magana ilimi Allah tara alim zarri yana karban alkawari in kun zo duniya za ku yi kaza za ku yi kaza annabi ya fara cewa shine ajabta bale kabla makudima. sai ya fara cewa bale hakikanin sani dai na ubangiji da kana kane kamar yadda annabi ba wanda ya san shi sai Allah kuma ba wanda ya san annabi kamar Allah ba wanda ya san Allah kamar annabi ba wanda ya san annabi sai Allah ba wanda ya san Allah kuma sai annabi shi ce laka za ta lulu min alimin ghaibi wa min ha daga ilimin ka ne al asma'u sunaye ya tabbata ga Adam alaihi salam lam tazal baka gushe ba ya rasulullah tuhtaru lakal ummahatu anna za <laughs> bin uwaye gare ka wal aba'u da ubani fi lama'il kauni a cikin boyayyun halitta annabi sallallahu alaihi sallama asira za ka ga an kidaya maka kakanninsa wajen 21 daga ibn abdullahi ibn abdul har zuwa adnan har zuwa ga annabi adam <laughs> za ka samu wajen mutum hamsin ne hmm. to a lokacin da ake ta wannan wannan ya zo bayan wannan wannan ya zo bayan wannan tun daga annabi adamu an kidaya har kan manzon allah ba za a taɓa samun sifa wato harka irin ta jahiliya ba ko ya biyo ta hanyar ba aure ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa lam yadhilillahu yanquluni min al-aslabi adh-dhahirati ila al-arhami zakiya Allah bai bushe ba yana cira ni daga tsatson mahaifa mai tsarki zuwa mahaifa tsarka aka ce lam taqalahu ummun fi zina ba a taba samu a cikin dangantakansa a ce ga wata uwa ta hanyar zina ba ko da zamanin jahiliya din har annabi sallallahu alaihi yake cewa ba a taba samun wasu kabila guda biyu ba a lokacin ni kuma zan fito ta hanyar sai dai hanyar da nake ciki ya zama mafi tsarki ya zama mafi ɗaukaka to shine eh, eh, eh, hamziya ke cewa baka gushe ba tun da ka taso daga annabi adamu ana jira ka daga tsarki zuwa tsarki zuwa tsarki shi ka ce huwa zahirun min zahirin aba'u huwa zahirun min zahirin aba'u min zahiratil ummahati muhammad ne tsatsarka iyayensa daga tsarki kuma iyayen mata eh, wajen mata kuma tsarkakakku na tsaro da kalmar muhatu ana zabin uwaye gare ka wani abawa da ubanni ما ملت فرة حضرة من illa bashar بشر قومها بك الأنبياء fataratun yankuwa abinda ake ce ma fatara tsakanin wannan annabi da wannan annabi shi ake ce ma zama da fatara tsakanin musa zuwa isa ko tsakanin annabi isa zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yake ce mishi zamanin fatara wato kowane annabi in ya zo ba zai wuce ba sai ya yi bushara min rusul daga manzannai illa bashar qauma habika al-anbiya'u sai dai annabawan da suka zo sun yi bushara ma mutanen da da ka ya rasulullah kamar da aka ce wata rana annabi suleiman alaihi salam ya zo da jama'ansa a cikin yawace yawacin da yake sai ya zo garin madina madina ne da annabi sallallahu alaihi lokacin yana sarari ba gini da ya sauka sai ce mutanen su ke tare da shi wannan shine gidan hijiran annabin da zai zo a ƙarshen zamani sai suka ce tsakaninmu da shi zai kai shekara nawa ya ce kamin a zo da shi yanzu zai kai misali shekara dubu shekara dubu kaga ya ba su labari kenan wannan gida ne na annabin karshen zamani sannan a yahudu sun gani a cikin littafansu na sifofin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da irin siffarsa da tsawonsa da sauransu har wani bai yahudu yake cewa lokacin da Allah ya ce ba wani ta alifin nan sai sun san ya arifu na kama ya arifu na abu sun san annabi haƙiƙa kamar yadda suka san ƴaƴansu sai wani bai yahudi da ya musulunci ce wallahi lokacin da na annabi muhammad sani na da shi ya fi yadda na san ɗana da gidana domin ɗana na gidana yana yiwa ba na wanda ya ba an haife shi a gidana an dangana da shi ba san abin da aka yi ba amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da ganin shi na san cewa shi ne wanda Allah ya yi ya siffanta a cikin alkur'ani a cikin ataura da injila to sai su yahudu din nan da suka zo sai suka juya kasan inda alkur'ani ya fi kenan sauran littafai da qur'ani Allah yana cewa inna nahnu nazzalna zikira wa inna a lahafizun ma ma yatihi al-batil min rihi wa wala min halfi ba ma bari banna ya zo masa ta gaba ko ta baya mu muka sauka da qur'ani mu muke kiyaye shi to shi su yahudu sai suka sifanta suka jirkita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ce mai manyan idanu ne madaidaicin tsayuwa ne ba dogo bane ba gajere bane yana da faɗin fuska yana babban kwakwalwa kirjinsa mai ya taso bai zama da kirjinsa da cikinsa daidai sai suka juya suka ce a ai annabin da aka ce hmm. wanda zai zo mai jan ido ne kuma dogo ne hmm. suka gayyar sifofinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shine Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falanatullahi al kafir yayin da abin suka sani ba wai abin da baka sani bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da abin suka sani ya zo masu sai suka kafirce Allah ya ce to Allah ya tsine musu la'anar Allah ya tabbata kafir to shine zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa sun sani sun zo suna masu bushara musamman ma annabi isa alaihi salam ya ce ni bushara ne na zuwa mubashiran bi rasulin ya ce min ba adiya ismuhu ahmad hmm. na zo ne in yi bushara da wani manzo da zai zo bayana sunansa ahmad tatabaha bikal usul ya rasulullah al usul zamanin da ya same ka tana fahari bika da samuwanka wata sumu bika tana daukaka bika da kai zamanna sun wuce ba na annabi ba ba amma zamanin da annabi ya zo zamanin yana masauran zamunna fahari ba su samu abin da ya samu ba kuma za su samu ba wata su bika zamanin tana daukaka bika da samuwanka ya rasulullah aliya wa daukaka ba da haliya bayan ta wata daukaka ne wani yana cewa mu fama faqadal malu na misli muhammadi wala mislahu hatta qiyamati tafad mutanen da suka wuce zama ke daya ba su taɓa rasa wani abu kamar muhammadu ba duk abin da suka rasa ba rashi ba ne rashin muhammadu shi ne rashi wala misluhu ba su taɓa <laughs> rasa makamancinsa ba a ta kiyamatu yuqadu har dai a tada tashi a kiyama wa badalil wujudi minka karimun min karimin aba'uhu kurama'u karimun mai girma min karimin daga mai girma kana neman wane ne mai girma dan mai girma dan mai girma dan mai girma ya bayyana da samuwan ka yaran kurowa a ba uku iyayensa kurama masu halin girma haka yake amma annabi kuma in yana tawali'u sai ce karimu ibnu karimi ibnu karimi ibnu karimi yusufu ibnu yaquba ibnu ishaqa ibnu ibrahim nabiyyun ibnu nabiyyun ibnu nabiyyun ibnu nabiyyun yawwa wato kana nan mai girma dan mai girma dan mai girma dan mai girma to yusufu babansa yaqubu annabi hmm. baban yaqubu ka annabi ibrahim annabi to amma annabi sallallahu alaihi wasallama shine duk mafi girma daga cikin shine yake cewa ana akramu waladi adama wala fahara ne mafi girma a cikin 'ya'yan adam wannan magana da nake ni rasulullahi ba fahari ne ba nasabun tahsibul ula bi hulahu qalladan hana juma hal jawzahu nasabun dangantaka na annabi tahsabul ula kana lissafa daukaka bi hula da adonsa to ce annabi dan abdullahi dan abdul abdulmutallib dan hashim dan abdulmunafi dan kusayyu dan kilabu dan marra dan ka'abu dan lu'ayyu dan galibu dan faharu dan maliku dan nadaru dan kinana dan huzaima dan mudrikata dan iliyasu dan mulara dan nizar dan ma'ad ibn adnana nan tarihi ya tsaya da kakannin manzo Allah daga kansa mutum 21 to kowanne in ka dauka guda daya a cikin waɗannan gol ne abdullahi din nan in ka dauka eh, eh, idan shi muhammad abdullahi din nan in ka dauki sifansa shi kan shi ya ishe ka ɗaukaka wannan ya fi manzon Allah in ka ɗauko sifan babansa Abdul Madallabi shi ma ɗaukaka ya isa shi ne ba lokacin da aka isa Abul Fili din nan wanda wanda Abraha ya zo a rushe ka abin nan har ya zo yana magana da su in ka ji maganan kawai kamar lokacin akwai musulunci to shi ne ce na samun dangantaka ne in ka zo kana sifanta kana lissafa ɗaukaka bi ulahu da ɗaukakan manzo bi ulahu da adonsa wato da adonsu annabi masu sun yi ado kalladan hannu juma'an jauza wata tauraruwa ce tana gaba ‘ya'yanta suna biye da ita haka kamar yadda ake abin wuya mm. ita tana tsakiya to jauza'un nan ita ta rataye waɗannan dangogi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zamo yana tsakiya wato kamar dukkan su gaba ɗaya tauraru ne amma annabi shine babban tauraro mm. abba za ya ɗaga suranin wa faharin an tafi hiliyati matul asma madalla farin ciki ya tabbata da iki da su gani abin waya na shugabanci wato abin wayan da ya zuro ka kakanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madalla da abin waya na fahari amma abin wayan nan an tafi hiliyati matu kai ne zababbe a ciki al ke kiyaye duk inda aka yi abin waya na gol zaka ga kanana kanana ne a kewai haka in an zo nan tsakiya sai ka ga babban babban shi ke dauke da su to annabi waɗancan duka abin wayan da aka zuro hmm. tauraro ne amma kai ne yatimatul asma'u kai ne zababben na wanda kake dauke da su ya rasu Allah wa muhayyan ka shamsi min kan muli'un asfar anhu laylatun gharra'u annabi sallallahu alaihi wasallam ne hasken fuska ne hasken sa kamar rana minka da gare ka muli'un mai haske rana a cikin abubuwan da yake da haske rana shine babban su wata yana bin sa wajen haske to kai rana rana ne ya rasu kai ne mai haskaka rana fuskarka kamar rana muli'un mai haske minka da gare ka wanda lailatun tuzarra dare mai fari asfar ta sarare an gabaninsa domin idan duhu na cikin duhu ana tafi ana tafi ana tafi idan jakarin rana zai zo sai a fi jirgin idan alfijir yake to ana nan ana nan ana nan ana nan ana tafe sai ka ga ranar na zuwa ana nan na zuwa sai ka gauri ya koma sarai to annabi sallallahu alaihi kai ne rana sauran dukkan abubuwa duhu ne kudu wankan nan shine dare mai <laughs> asfar ne yayi kowa ya gani wato aka zai gaskiya bacin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi ba za ka fi gaskiya ba shi yasa za ka ga masu yaban annabi ah, kaman ka'ab da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki ci ba na su'alu yana ce inna rasula la sayfun yustada'u bihi muhammadu min suyufi lahi masrurun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi takobi ne ka san shi kuma addini da kan fito kaman takobi ne haka yustada'u bihi da yake haskaka duniya da shi muhammadu min suyufi lahi can ya ce min suyufi hindi ne annabi ya ce ka ce min min suyufi lahi ne takobin Allah masululu abin zarewa akan bakiyan Allah wato shikenan hasken fuskan annabi kamar rana wata rana sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala anha tana cikin daki tana dinki sai allura ya kunci ya fadi a cikin duhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu yana shigowa dakin sai ta ga allura saboda hasken fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasken fuskan nan ya sa ta ga allurar nan har ta dauki abinta na lailatul to wannan ya gama sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu ya magana cewa me yake faruwa a daren haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na cewa lailatul maulidi allazi kana lid-dini sururun bi yawmihi wa zahab wa tawal al-bushra al-hawati fi an qad wulida al-mustafa wa haqa al-hanab daren maulidin annabi wato kaman wannan ya zama adful bayani ne wannan mutum da yake sifantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin burkokinsa ga irin jakadancin da annabawa suka yi sun zo su ba da labarinsa ga yadda asalin ilimi yake daga iliminsa ne ga yadda duk daga iliminsa ne to yadda ya fito duniya lairatin maulidi daren da aka haife shi wato alafin bayani allazi kana da dini sururun wanda farin ciki ya tabbata ga addini bi mihi da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahari wato da duniya yana cikin duhu kafirci ya gama ko'ina ga wutan farisa ga zangwayen kisara ga dai abubuwa iri-iri ranar da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi addini ya zauna cikin farin ciki da fahari a wannan ranar me yake faruwa idan babban mutum zai zo ko da na duniya ne bai zo wa salin alin ya shigo gari ya fita sai an dosa yin hayaniya koyi koyi hujjeniya ko kuma ka ga kafin ya zo duk mutanen garin hankalin su ya tashi shugaban kasa zai zo duk inda aka ga wuri rana ɗaya ba zai zo duk inda aka ga wuri zai tushe a kori mutane inda aka ga har ma fenti har ice ma zai san zai zo don za a mashi fenti ice ma za a shafa mashi fenti a sa kyallaki a wai nun kafa ta gari don ya zo na awa ɗaya zo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo duniya shikenan sai a bashi haka nan ya zo wanda ke duk annabawan sun zo jakadunsa ne hmm. a to abin da ya faru a ranar rana hmm. wata walar bishirar hawati hmm. bisharar sautoci ya jeranto abin da ake ce mahatib da larabci ka ji sauti ba ka ga mai faɗa ba kaga sauti kana jin sauti ba ka ji mai faɗa ba to duk an maka an ji a wannan ranar ana jin sauti ko ta ina an ƙarwuli dal mustafa ƙarwuli dal mustafa ƙarwuli dal mustafa an haifi zababbe an haifi zababbe wa haƙƙal hana wa farin ciki ya tabbata kuma abin mamaki inda za ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallama harkarsa duk ga baki ɗaya daga Allah ne na Allah ne yadda ake angon zoman abin haihuwa ba haka aka yi nasa ba yadda ɗa yake tasowa gaban uba ba haka aka yi shi ba tun yana ciki ne Allah ya ɗauki mahaifinsa ran da kuma za a haife shi ki dai sai Allah ya sallame matan gidan da suke gaba dai suka ce su je su raya ka'aba sai ita kadai mahaifiyar tana cikin daki ta ce na ji kewa ya kama ni ga nakuda ya kama ni ba wanda zai zo kawai ba wanda ya zo sai matan nan suka zo asiya da maryamu da hawa su suka zo suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ji ne wani da mustafa wani da mustafa abinda ake ji kenan duk garin maka ya yi haske a wannan lokacin duk bakin ciki wannan rana ya yayi wa alhana a farin ciki ya tabbata da wannan rana wata da an yi wani kisra don duniya ya sani ba garin maka ba ma wato kafirci lokacin kamin zuwan annabi tutansa na tsaye akwai iwani kisra a lokacin dakin sarautan kisra wani babban katanga ne wanda yake da zankwaye wajen goma sha hudu manya-manyan zankwaye a duniya lokacin ba wani mulki irin na kisra haifar manzo Allah sallallahu alaihi a wannan daren ginin ya kira juna zuwa faduwa sai kawai aka ji zankwayen nan kwaram kwaram kwaram kwaram kwaram duk sun faɗi don kafirci ya zan mai sha isan mai shafe shi ya zo walaula ayatun minka in ba don aya da gare ka ba ya rasulullahi na wanka. mata da alibina guda gini bai kira juna zuwa faduwa ba tare da shi ginin nan akwai masu gadinsa ginin nan akwai masu kula da shi ginin nan akwai masu karfi da suka gina amma saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai iko Allah ya rubuta shi gaba daya wannan gini ya tashi wa gada kullu baiti narin wa fihi kurbatun min khumudiha wa bala'u to a lokacin nan akwai wutan farisa wutan farisan nan an kunna shi shekara dubu su bautan wuta suke a lokaci kowane gida kowane babban gari akwai wutarsa da yake bauta mawa ta wutan farisan nan akwai masu iza mashi itace akwai masu gadinsa masu gidi a kullum haka yake ya shekarar dubu bai taɓa mutuwa ba shi wannan sarkin kisra ya waye gari da bakin ciki me ya kawo ne har zankwayen gidana suka zube ya aka yi zankwayen gidana suka wuce zube ya zo da safe kenan sai aka aiko mashi ai wutan nan da yake ci shekara dubu ma ya wuce yau shine wagana kullu bai tunare mm. dukkan ɗakin wuta wanda ake bauta mawa faris suke bauta mawa ya zamo fi gurbatu bakin ciki ya tabbata a cikinsa masu bautan wutan nan sun ga abin bautan su yau ya lalace min homoni ya saboda bushewan wutan wa bala'u da bala'i da ya same su wannan na biyu kenan mm. wa uyuni lil fursa gharat akwai idon ruwa na farisawa kuma wannan idon ruwan shi ma ya shekara aru aru bai taba kafewa ba wuraren mulkin su kenan babban gidan nan mai dogon katanga da wutan nan da suke bautawa da wannan ƙoramar ruwan da suke gani su ne abin motarsu a wannan rana gaba da ya kafe to shi ne mai hamdiya yake cewa fa hal da ni ranihin biha idfa'u to ko kuwa ruwan nan da ya kafe shine je kashe wutan <laughs> ruwan nan ne da ya kare a haka bane ai ba ruwan nan ne ya kashe wutan ba kafircin su ne ya kare ga baki daya an ce lokacin da shi sarkin ya fito cikin wani bakin ciki cewa me ya faru ne aka zo aka bashi labari wuta ya mutu aka bashi labari korama ya kafe sai kira manya-manyan bokayensa ya ce su bashi labari me yake faruwa ne zaka aika wajen wani babban boka babban bokan ya duba ya duba ce ah, a akwai hankali mulkin ku ya kare maulidun kana fihi fi tsari ilkubri wa balun alaihim wa ba'u maulidun haihuwa ne kana wa balun alloba ya kasance minhu daga wannan haihuwan fi tsari ilkubri a cikin tsali'in kafirci wato abinda ake ce ma tsari tauraro ne akwai tsari misali a ce wannan tauraro na sa'adu sa'uda ne ɗalibinsa wanda ya hudo sa'adu sa'uda ne ko ko sa'adu zabiha ne ko sa'adu kula'a ne ko shaula ne ko wulda ne ko kaza to shi manzala salasalama ɗali'in kafirci zuwansa ya zama ya bushe gaba gida kamar kowace rana a istilahin masu ma'abota hisabi akwai tauraron da yake nike da shi idan ɗali'in ya hudo wannan sai a ce wannan rana yau sa'idi ne ko a ce wannan rana na hisi ne ko a ce wannan rana mutaziji ne kamar yadda yake a kowane zaka ga in kana tare da malami za su ce a an zaka fara karatu ka fara ranar laraba saboda ɗalibinsa yana mai kyau ne in za ka in za ka daura aure yawanci ya ce ka daura ran juma'a <laughs> saboda ɗalibinsa <laughs> yana da kyau in za ka yi tafiya a ce a manzan Allah sallallahu alaihi ya fi tafiya ranar alhamis ɗalibinsa yana da kyau to shi zuwan manzan Allah sallallahu alaihi alloba ne ga ɗali'in kafirci bayyanansa ɗali'in ɗali'in kafirci ya zama rikici da zana annabi sallallahu alaihi ya bayyana to alloba da mutukan alloba ya bayyana akan tauraron kafirci bahani an bihi li aminat al-fallu allazi sharrafa bihi wa farin ciki wato in kaji an ce hani'an wato barka barka farin ciki bihi da samuwa annabi da amina ta ga amina alfallu fifiko ya tabbata ga tuna amina bintu wahabin mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi sharrafat bihi hawa wanda hawa'u ma ta daukaka bihi da wannan haihuwar ne hawa'u ita ce uwar halitta gaba daya tana da martaba don kowa ma kowane annabi ta hanyar ta zo amma martaban ta ba mai kai na amina to ba don bata zo da manzon Allah ba ta samu daukaka bihi da shi hmm. amma fa ba ta samu daukaka irin na amina ba hmm. ita ce uwar halitta ta can mm-hmm. na malli hawa annaha hamalat ahmada aw annaha bihi nufasahu sai malam yake cewa kai ya wa zai lamunce ma hawa wala dai a ce ita ta cikin ahmadu mana na ba za ta samu ba mm-hmm. hawa wa bin ya fi karfin ki na amira ne bin tuhabi mm-hmm. au annaha ko a ce ita nufasahu ta yi jinin biki bihi da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau manalar bewale himnatu habin ranar da yar wahabu ta samu min fahari faharin da malam talar hudusa duk wata mace a duniya bata same shi ba saboda mai haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan uwar annabi isa za ta ɗauko annabi isa su tambaye shi ma ya abu ta haruna ma kana abokin ra'asau yau ma kana tun muke magiya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني صديقا نبيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أصحي الله ذلك اسم غنيمة وإتما وعلي إتا وترد إلى الأمن تعالوا zo في تكا da تنتا fifita تنتا باكا مريسا inda masala isa inda Allah ka masala adama Allah ya halice shi da kalman kun fa kunu ne isa yana da martaba amma fa ibnatu habin ta zo ma mutanen ta bi aflala da mafifici mimma hamalat qablu maryamul azra'u daga abin da maryamu azra'u wanda bata taba aure ba hamalat yi ciki qablu can da aka haife shi me ya faru ce mm. shan matatul amlaku iz wala'atu wa shafatna bi qawliha shafaw mala'iku sun zo gaisuwa shan matatul amlam mala'iku sun gaida annabi izuwa la'atu yayin da ta haife shi sai ana jin kawai ana cewa assalamu alaika ya rasulullah assalamu alaika ya habiballah assalamu alaika ya manata Allah assalamu alaika ya khataman nabiyyin wa imamul mursalin mala'iku suke zuwa gaisuwa babban masoyinsa mala'ika jibrilu ya zo ya gaisuwa kowa ya zo ya jinjina saboda ma babban ma'aiki ya zo ya zo la'atu yayin da ta haife shi wa shafatna bi qawli hashafa wata mata da ake ce ma shafa'u wanda bayan an haifi annabi ta zo ta same shi ta dauki annabin nan ta warkar da mu da qawli qawli ha da fadin ta mai tace tace ai lokacin da aka haife shi rafi'an ra'sahu wa fi zalika rafi ila kulli suratin imamu hmm. an haife shi hala kaunihi rafi'an ra'sahu yana mai daukaka kansa ya daga kansa yana kallon sama ma'ana kenan ba duniya yake kallo ba Allah Allah yake kallo yana ɗaukaka kansa fi zalika rabi a wancanan ka ɗaukaka wannan akwai ima ununi ila kulli sudatin zuwa dukkan shugabanci wato shi rafi'ul manzilati ne rafi'ul martabati ne sahibu sidil a'la ne wanda Allah sallallahu alaihi ya daga kansa yana nuni zuwa ga sama yana da shi cewa shine shugaba akan dukkan awalim sallallahu alaihi wasallam mutlaqan kan tarfahu yana mai duba da idanunsa a sama a sama sama kawai yake duba wajen ubangijinsa wa marma aini man sha'anuhu manufan wanda sha'aninsa al'ulu daukaka ne to zaka ga alawa daukaka ne wato dukkan madaukaki za ka ga manufansa dukansa ɗaukaka ne sau da kananin sallallahu alaihi zo shi na shi ba kaskanci ne ɗaukaka ne don haka da zuwan shi duniya abin da yake kallo sama abin da yake kallo sama kawai shi ce wa marma aini man sha'anuhu manufan wanda sha'aninsa ya zama al'ulu ɗaukaka alawa ɗaukaka ne wa tadallu zuhrun nujumi ilayhi fa ala albi ya hal wato ashe ma ba mala'ikun kadai ba ba su suka gaisuwan ba shafa'u ta ce abin mamaki da muka gani haska kan tauraro ta dalla sun yi ƙasa-ƙasa suna gaisuwa suna maraba da manzon Allah hmm? shafa'a mata ce fa'ala atila arja'u nahiyoyin duniya ga baki daya ya haskaka an yayi hijabi ga baki daya a nan nan har ma hijabi ya kai ma wata ra'ar kusuru kaisar bin rum katangan sarkin kaisar ya bayyana a rum a rum tsakanin rum da kasan kaisar ko tafiyan wata guda ne amma saboda hijabi ya yayi haske ya zo ran da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo duniya to ya raha man bada wanda gidansa yake bada ha umakata yana ganin katangan sham din har da gari ya waye wani bai yahudi ya kwana a makka sai yana mamakin abin da ya gani da daddare sai zo gidan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Abdul Muttalib yana cewa saboda yana ganin ɗabi'unsu da irin dangantakansu kamar yadda ya gani a cikin attaura wato ɗabi'unsu dai lallai annabin da aka ce zai zo a makka zai zama a cikin irin wannan gidan ne saboda ɗabi'unsu da kirkinsu da natsuwansu da ɗaukakansu sai zo na tambaya na cewa ah, shin ba haifi wani da a cikin daren nan a garin maka ba sai aka ce in ya tambaya na sai a ce ba a haifa ba har ya je gidan shi ya yi kakan manzana sallallahu ce ba a yi haihuwa a gidanka bai ce eh, an yi haihuwa an yi haihuwa eh me aka yaba ce miji to ina tambayar ka me kake so ka sa masa sai ce to ni dai ina so in sa masa muhammadu ina ina na so in sa masa muhammadu sa za ka sa masa muhammadu ya ce a'a saboda ya zama abin godewa ga mutanen farko da na karshe ya ce to ko ka bani shi in ganshi shi kenan sai ce zan ko baka sai ya ɗauko shi yana ɗauko shi bai hudun da ya ɗauki annabi yana duba kafaɗan sai ga fatimun ruwa mm. sai mai kama shi sai faɗi ya so ah. me ya jawo ka sai ce a ah, annabta ya ƙare ya yahudanci mm. ya tafi wannan shine annabin ƙarshen wannan shine ƙarshen annabin shi ba yahudi ne ba amma ya ga wannan hasken mm. da daddare shine ya zo yana tambaya haka ah, wa badal fi radaihi mujizatun laysa fiha an al-uyun khafa to mu'jizosi abinda ake ce ma mu'jiza wato mu'jiza daban karama daban annabi in ya ci shi annabi ne Allah ba zai bar shi cewa annabi ba sai ya hada shi da wani abu mu'jiza wanda hankali bai iya dauka hankali zai san cewa ba wani abu yi wannan ba in ba Allah ba kamar annabi Musa ya jefa sanda ya zama maciji ka san ba dangantaka tsakanin maciji da sanda ko amma maciji ya zama sanda in ba Allah baya zai ko kamar annabi salihu alaihi salam ce Allah ya fitar da raƙumi a cikin dutse raƙumi mai to mai dangantakar dutse da raƙumi to shi annabi sallallahu alaihi ko ne annabi sai an bashi annabtan sannan mu'jiza take zuwa to shi ko annabi kamin ma ya zo mu'jiza ta fara zuwa farko ne kamin a haife shi da kwana hamsin ne aka zo rushe ka'aba ya rage kwana hamsin aka zo rushe ka'aba sarki abraha ya aiko a rushe ka'aba kaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi ce a kira babban gari ya zo ya same shi zaune da shi ce na zo rushe ɗakin kakannin nan nan ya ce a ni ba ruwa na ɗaki akwai mai shi kai da Allah in ya bar ka ka rushe kai da shi mm. in bai barka mu dai yan awakin mu da ka kwashe ka ba mu kayan mu <laughs> ya ba shi abin sa mm. ya ba shi abin da ce da ka zube mun naga kwarjinin ka ina ce zaka roke ni ne mm. cha ni ba zan roke ka ba shi kenan sai ta da giwaye giwaye nan da ya tashi zai je shi kenan sai Allah ya aiko da duwatsu ya kashe su ne alam tara kai fa Allah da baka biya safin fi wannan ya auku ne kamin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana to da aka zo shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam mama kamar yadda al'adar larabawa yake idan kowa ya sani asira in son haifi da su kan kai shi ƙauye don a shayar da shi mama da lebo da mai oyi da na ƙauye ya dawo hada da cikin gari don ya zama mai kaifin hankali mai kaifin wayo to shi annabi sallallahu alaihi shayar da shi maman ba a lokacin nan mu'jizozi ya bayyana wanda babu ko ya fiye a ciki a nirɗoyi daga bari idan nuna wanda zai faɗi mu'jizan إذ أبته ليتمحي مرضعات قلنا ما في اليتيم عنا غناه lokacin da mawli'atun mata masu ba 'ya'yansu mama a batu suka ki daukan annabi da ya ji saboda maraicinsa annabi maraya ne kowa ya sani idan mata sun zo za su ɗauki ɗa su je su shayar da shi sukan so a ga uba mai kuɗi don za a samu hutu ko ga uwa mai kuɗi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo daukan sa kowace mata aka zo ce to ga wani yaro ki zo ki dauke shi amma fa sharadi ki sani maraya ne ki sani maraya ne sai ta ce a to me zan yi da maraya me zan samu kowace mata sai ta kauce sai ta je ta dauki wajen mai mama ita kuma halimatu sa'adiyya wadda ta shayar da manzon Allah ita kuma da ganin ta kaga bakiriya ita kuma duk gidan da ta je a ba ta shayar da mama sai ga wannan mata biji biji haka ya za a ba ta da ta shayar da mama to su da suka zo gaba ɗaya duk matan da suka zo sun samu 'ya'ya wanda za su shayar shi annabi matan sun ki ɗaukansa saboda an ce bai da uba ita kuma an ki bata 'ya'ya su shayar don an gabata da wadata to shikenan abinda matan suke cewa kunna ma fili ne an na ga na'o ai ba za mu samu wadata a cikin maraya ba nan lokacin da haka ya faru mata duk sun koma sai ta koma da mata zo da mijinta abokin biyan ta abu kafsha ta bar shi a bayan garin maka kowa ta samu yan shayarwa ta wuce ta da ta ta je cice mai gida abin kunya ne a gare ni a ce mata gaba ɗaya da muka fito daga kauye mu zo mu samu ya'ya mu shayar kowa ta samu ɗan da za ta shayar da shi ni kuma in koma gida ba da wannan abin kunya ne mai gida ba kami izini ba ko da maraya nan da kowa yake dauka ni ma ya dauka ni ma ya dauka sai to ke mu wahala kin ga jakin mu ya bushe hmm. to da ke bai bubbuga awakin mu sun bushe mu zo muna neman inda za mu samu yan kudi mu je mu tara da komada kuma a ce kuma a dauki wanda baya da kudi hmm. sai ita halima tana cewa sai na ji kalmomin yana son ya hana yana hmm. bijiyar mani sai na ga hawaye na hawaye sai ya ji tausayi ci to je ki ɗauko shi je ki ɗauko shi to da ta zo ɗaukan kenan a kin zo ki ɗauke shi eh, sai ta shiga ɗaki tana shiga ɗaki annabi na jinjiri da shiga ɗaki sai ta ga ɗaki ya haske abinda take cewa mahaifiyar manzon Allah ah, yanzu har da rana kike kulla ma da fitila har da rana da tsakiyar rana ki tace ayya da na haife shi har ga Allah ban kulla fitila ba ban kulla fitila ba ta dauki Allah sallallahu alaihi wasallam da rauni a jikinta irin na talauci da damuwa ɗaukansa ke da wuya sai ta ji kama an mata allura karfi ya dawo ta ɗauki mamanta na dama ta ba manzon Allah sallallahu alaihi ya sha da ta bashi na hagu sai yake sha saboda tana da wani da da take shayarwa kada sha wanda ba haƙƙinsa to sai abin da ya faru kenan kakan ya ɗauko ɗan abin da yake da shi ya bata ita mahaifiyar ta ɗauko da abin da take da shi ta bata ta fito da ɗa waje tana farin ciki shi ko abu kamshi ta yana ne yana zuwa ce to a ah, ya ta daɗe ko ma ɗan marayan bai samu bane <laughs> ko ɗan marayan bai samu bane ana zuwa aka same shi ta ce kai dubi wani ɗa mai albarka yana ɗaukar ɗan nan hannu sai ya ji ƙarfi wani irin ɗa ne wannan haka wannan bai tsaya nan ba ce to shi ke na mutum gida jakin da yake tafiya dangel dangel dangel dangel na haka da aka hau jaki sai jaki kama gudu fiu sai tafiya sai tafiya a'a har waɗancan da suka wuce ya wuce su hmm. ja halima ta samu kuɗi ta canza jaki ne halima ta samu kuɗi ta canza jaki ne wasu zama ne ke haka nan to shi ne mamzi ya ce fa a tattu min ali sa'adin fatatu sai ta saurayi ta zo masa daga dangin sa'adu kaga abin mamaki wato suna ma Allah ya hana kowace mata ta ɗauke shi sai mai suna iri biyu mm. halima sa'adiyya mm. halima hilmu ne fa mm. sa'adiyya sa'adu ne fa mai haƙuri mai daɗin kai saboda halimu ne dole ya ɗauki halimu sa'idu ne ya ɗauki sa'idu halimatu sa'adiyya kowace mata ba bata ta ɗaukar ba duk aka hana su sai Halimatu nan da yake hilmu ne sa'adiyya daga yake bani sa'adu ne to shi ne ce kan abu abin harifar gina ru'a'u sai masu shayar da mama ita kuma sun ƙi da fakari ha saboda talaucinta arla'atu ha. da ta ɗauki annabi sai ta shayar da ita nononsa nononta fasaqat ha wa baniha albana gunda sha'u sai awakin gidansu suka shayar da 'ya'yansu nonon su. lokacin da ta koma gida ha awaki su ba sai suka yi koshi ba nonon da babu a gidan sai ya samu ba wurin da ba ciyawa sai ciyawa ya tsoro ba shine mai ya ke cewa yaya aka yi awakin nan suka shayar da ita asbahat shuwalan ba da a can kamin su zo su dauki annabi awakin gidan sun waye gari shuwalan sun bushe ijafan sun kwanjame da safe kenan mm. da annabi ya sauka wurin da rana mm. wa amsar ba bi hasha'ir mm, da so kai marince ba wani akuya kuma mai a gidan wala ajwa ba kwanjamewa ba bushewa ahsaba aishu inda ha sai abinci ya zama ya yarwa inda ha gare da ba da mahalin bayan fari iz yayin da gaza ukalaci ya zama lin nabi ga annabi min ha da gare ta tunda annabi ya sauka gidan ya ci abinci to abinci ko ya koshi ya gidanta har ma matan da suke kasan suna ce a ma masu kiwon su me yasa ba ku zuwa kiwo inda bani sa'adu suke zuwa inda halimata take zuwa da nata ba san albarkar rasulullahi ba duk abin da suka yi ya zama irin na halima bai zama din ba saboda ba annabi a cikin su ya lahamin nata laqad du'ifa al-ajru 'alayha min jinsiha wal jazaa'u ya mutu yake ce ya abin mamaki na baiwa wanda Allah ya yi ma halimatu sa'adiyya wanda ta ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallama laqad du'ifa al-ajru an ninnin kalada alaiha kan ta dace tana neman wanda zai bata lada ne na mutane mm. ko mm. babanta ne babansa take nema ya bata to Allah ne mai duka zai bata laqad du'ifa al-ajru an ninnin kalada daga jinsin ta wanda za wani sakayya kaga ka masal habbatin an bata saba sanabil fi kulli sunbalatin at halba wa yullahu yudha'ifu to ita ta ɗauko ƙwaya ne guda ɗaya sai ta tsirar da mai ati alfin ba ba saba sana bila ba mai ati alfi sun bulin ba fi kulli batun mai ati halba mai ati alfi halbatin saboda samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za'u da sakayya eh. habbatun ambatar bila ƙwaya ce guda ɗaya wato samuwar manzo Allah sallallahu alaihi kwaya ne ambatan da ta tsiran na wa idza sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada to haka sha'anin ubangiji yake idan Allah ya hore mutane da li sa'idin ga sa'idi fa innahum su'ada sai su zama sa'idi misali a duniya idan kana gidan sarki ko da ciyawa kake in an ganka me ake ce ma oh me yasa ka zama nan kai da kai da ne hai ka fito daga gidan sarki in kana gidan malami da an ganka za ce a karma kalla ko da ba ka karatu ko da ba ka karatu to idan Allah ya hore mutane ne sa'idi idan Allah ya hore maka ka zama wani annabi ka zama sa'idi ka ga halimatu sa'adiyya ga sunanta halima ga sa'adiyya kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauka gare ta mai nan fada haka nan mu ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya hore mana annabi ya hore ma annabi mu fa inna na su ada mu ma mun zamo sa'idi ne a wasu malamai suna cewa sa'idi a samu mutum salihi wanda zai tsaya yana horon Allah da hadinsa idan Allah ya kaddara maka ka sadu da shi sai ka zama sa'idi sai ka zama sa'idi wato Eh, manzala sallah yake cewa ka duba waye za ka yi aboki da shi la ta sa man la sa sahaluhu ila Allah kar kai aboki da mutumin da halinsa ba zai zaburar da kai zuwa ga Allah inna tibaqa yasbiqu tibaq dabi'a yana sakan dabi'a wato in ka zauna da mutumin kirki kirkin nan zai jawo ka zuwa kirki ka zauna da mutumin banza banzan shi nan zai jawo ka zuwa gamowa aikin banza ɗin to shine ce ka duba tukuna waye za ka yi abotaka da shi kar ka aboci wanda in lokacin sallah ya zo ba zai ce a tashi a yi sallah in lokacin addini ya zo halin sani ba zai zaburar da kai zuwa ga Allah ba saboda kai kai mu'amala kai abokantaka da sa'idi sai ka zama sa'idi idan kai mu'amala da mai zikiri za ka zama mai zikiri in kai mu'amala da mai istighfari za ka zama mai istighfari in kai mu'amala da salati za ka yi kai mai amala da alfasha wata rana za a ji kana jefawa ɗaya dai har ka faɗa ciki gaba da na habbatun habbatun an mata sana mila kwaya ɗaya ne wanda ta ɗan zanganniya wal asbu ladaihi yastashrifu lo'afa wato kwayan nan guda ɗaya samu annabi an bata ta tsanar da sanabila zangarniya wato wal asbu min wato saboda ɗaukan yanzu ka je ka samu wani hatsi ko masara wanda aka sa mashi take yi take in yi manyan goyo sai ga goyon ma yana neman ya kare kara yana neman ya kare kara ko ka samu irin da wannan mai kyau an sa shi in yi nauyi to nauyin nan sai sun koyar har har icin ya yi kamar zai faɗi to shine samuwa annabi sallallahu alaihi na makwaya ne wanda ta tsarar da zanganiya zanganiyan nan ma har ya kusa ya kasa dauka hmm. yastashrifu Allah yana kusa da rauni ma ya kasa ɗauka. wa'atan jaddahu wa qad salatu to yana cikin bayani manzo Allah sallallahu alaihi a wurin shayar da mama a wajen sayyidatuna Halima radiyallahu anha bayan ya shekara biyu ta ɗauko shi ta dawo da shi kamar yadda ka'ida ɗa in shekara biyu za a yaye shi sai ta zo makakansa amma tana baƙin ciki da cewa kai wannan dan na rabu da shi irin wannan albarka Wanda ba ta da komi tana cikin yunwa awaki ba koshi duk suka koshi kuma wannan dan a ce za a rabu da shi ta dawo da shi wajen kakan na ce to ni da za ku bani dama da na koma da shi wannan dan ba na son in rabu da shi amina ibn tuhabin mahaifiyar ta ce koma da shi babu komi kakan ya ce ya koma da shi to bayan ta koma da shi ne ba daɗewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mama halima ki dinga bari ina zuwa kiwo tare da yara mana yan uwana ta ce mm, mm, mm, ai ba ma son wani abu ya taba kai ba ma son wani abu ya taba ka rannan dai sai ya maza da ya maza shine sai suka tafi daji ne to kamin a kai nan da ta zo makakansa wa karfar salatu ta yayi annabi wa biha min misali burawa amma tsanani ya tabbata gare ta na yayen shi wato don yaye za ta rabu da shi zai koma wajen iyayensa to da ta koma da shi bayan ta hau da da shi ne to iza halin bihi mala'ikatun lahi bayan ya roƙe ta ya je kiwo tare da waɗannan yara 'yan uwansa shikenan ya shiga cikin daji suna tafiya shi abokin tafiyansa kawai sai ya ga mutum biyu bai san inda suka fito ba su kan kama manzo Allah sallallahu alaihi ah yana kallo yana mamaki ya koma gefe daya suka kwantar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka fasa kirjinsa suka ciro zuciyarsa suka wanke shi yana kallo to wannan yaron hankalinsa ya tashi ya rubu a kuke ya zo ya samu halima halima a al alƙurashi. dan uwana al-qurashin nan akwai waɗansu mutane sun zo sun kama shi sun danne shi ina ce akhi al-qurashi wa atayahu ne fa alja'ahu fa shaqqa sadrahu sun tsare kirjinsa wa qalbahu da zuciyarsa a sai ya mata ta dauko mai sai miji ya fito ana ta yawo suna ta yawo sai ga annabi ya fito jikinsa ya jirkita idansu ya yi ja amma da suka gama wanke zuciyarsa suka ce wannan rabon shaidan ne muka cire a cikin jikinka ya rasu ba daga nan ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ba wani duhu a zuciyarsa in ya shiga rana baya inuwa in ya shiga rana baya inuwa in ya shiga inuwar inuwar tashi take shi duk gaba ɗaya haske ne malamai arifai sun ce kowane dan adam yana da kwayoyi guda goma sha bakwai a cikin zuciyarsa kwayoyin nan guda goma sha bakwai gwargwadon idan na kafiri ne duk ba haske a ciki mm. so da duk za su zama suna da duhu in annabi ne mutum za ga kaɗan ne suke da duhu mm. idan wali ne mutum za ga kaɗan ne suke da hasken a ciki in mumini ne wani imaninsa kwara ne ma ta ga yake haske wani biyu ne wani uku ne gwargwadon imaninka amma shi rasulullah duk gaba ɗaya ba mai duhu a ciki duk gaba ɗaya ba mai duhu a ciki sadaka in ya shiga rana ranar za ta tashi ba zai inuwa ba saboda ba duhu in ya shiga duhun duhun zai tashi to shikenan mala'ikun nan suka zo suka wanke wannan zuciyar shikenan sai suna ce masa ya habibu lantura lantura masoyi karka razana karka razana da ka san abin da ake nufi da kai da kayi farin ciki to ka tafi abinsa to shikenan sai suna tan suna ta nema annabi sai gashi yana dawowa sai halimatu ta kama shi ta rike shi tana ce a ya me ya same ka me ya same ka to wannan abin sai ya ba su tsoro ya ce wara a waje da ha ya ga bakin cikinta wato waje da ha tsananin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa minar waje da akwai daga tsananin soyayya akwai lauhibun huruwa wato so in yi so sai ga kama ana huru ana zuga zugi ne a ciki ta slabi al wanda kayan ciki zai dinga konuwa da shi idan kana son abu sai ka haukace a kai ka gaba ma son Allah ba laraba suna misalin soyayya irin na laila mm-hmm. laila majinunu laila mm-hmm. majinunu laila idan mutane a rufe bayan allah